يحدوكم إلى لا نعلم kai hatta kai duba lahun gaskiya ne to kuma ina aka ne wani ne a faruku filbabi casa'in ya ah ya casa'in da ɗarkace kace daga daga duba eh sadakta baiti bakwai ce mu saboda kana sunan ya ɗauka ya dunkule da yi bayanin قوله طوبى لهم والشوق يهدوهم kai ma dalla da wa'annan masu irin wannan koda shauki da jagoran su in yi so kai hausar da za a gane soyayya na fisgar su suna tafiya ba ji ba gani ba su sauraron kowa kawai aikinsu suke wannan da ke gina bayarwa الطيبة والنهاية الحميدة في جنة الخلد التي عرضها السماوات والأرض بهؤلاء الغرباء na gudu tsala karatun ku ana aki kyakkyawar akiba da kyakkyawan ƙarshe rabbi nihaya alhamdulillah wacce take nihayan kyakkyawan ƙarshe dai da ike da suna kyakkyawan duka ƙarshe ne akiba nihaya zai wa akiba ya biyo bayan suna da duniya kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan akiba fi jannatin hulki duk abun da za ka samu a duniyan nan idan ba aljanna ka samu ba ba kai kayan munan ƙarshe amma da akiba ta ƙarshe kyakkyawan su fi jannatin hulki Allah ita wannan aljanna farduha as-samawati wal ard fa'in ka sama da kasa sama bakwai kasa bakwai a na su to faɗin aljanna kenan al'amuru la yatasawwar dai ha uta il murabba na wa'annan aljannan wa'annan da aka dauke su baki wanda ake ganin su sun sa a wajen aiki gidan kuma da ta gani an angon ka balle anguwa balle ƙasa rundunar kafirce rundunar shirka rundunar ko rundunar ko gaba ɗaya kuma sun haɗu su kawai ake son ganin bayan su in ban da bakin Allah ya tsaya masu wanda an rushe su allah zina hada bihimu shau wanda soyayya take su ila ila kitabillahi wa sunnati rasulih rayuwarsu gaba ɗaya alƙur'ani habibi fakabbu alaihima nan suka dafa kan wa'annan littattafan guda biyu kitabu da sunna dirasata wa fi'ina wa ta'ammula wajen karantawa د عليهما سنجو در ان القران د حديث في كل أمورهم ولم يكترثوا بسواهما تفتم بسم الله دبا ابو د القران فصنع النبي بقى من هذه الاراء او ان ko alhara'il abiya ra'ayoyin falsafa da ra'ayoyi ne التي هي نهت أفكار مؤولة سسكن تنانين كالكتشي أي يكون زي ذلك كرب كرب كيسو من هاج السنة أنا سنة سنة دم ما كيسو أنا سنة سنة بنا أنا أمبانا nan mai magana ne na tsaya na san sharri ba don in sharri ba don in kare kai na daga sharri wa wasa wasakati a zahanin mun harifa da dattin tunani karkataccen tunani wasaka a ha'ula ba, su kuwa inan da ake ɗaukansu sabon addini sai ko sabon addini لم يلتفتوا الى شيء منها مثلا منا نشبه تلقي كل وقت sauran ƙarfi na yau na shigo sai na kaso karatun da muka karatu a madarasa zan yi wa arziki da hikima na ce kayan matan duniyar a ciki Kungiyoyi iri iri iri da ƙungiyar da ce malam yanzu ba ka gama wasu jama'a suna sa ce da ya su da har fuska ta da faru kai ce masa sa oh, mutane ne wanda suka je maka suka ga yadda matan maka ke suka nan na bashi kaga dai ba za a rage maka muna hiran mu ne kan al'ada mu ba ban yi karatu ba bai karatu ba ina manta so in san da shi da ya matsayi ni malam ne shi ta jahil nawa muna tattauna kalmomi bai shi kawai sai kwatsa min duka shi ma bai sai ya doke ba sai na ce masa a'a wa'annan sun je makka ne sai suka ga matan makka na sawa kawai da suka dawo gida sun su ga cewa su ma matan su duka sawa shi to hankalan shi da zo da gina sai ta lokaci muka tsaya nan daga wannan guraba ba ula'il guraba lam yastafitu ila shay'in minha dunya ta bal in taqaw sahawatil azaib sun hau doron himma ila haithu matsalahil imani zuwa can mabubbugan imani wa mashrikin wa mushrikun no ma hasan baki fastajanaru bil ne suka wadatu da wahayin nan guda biyu an kulli ma siwa kuma ولم يتخذوا إماما لهم إلا رسول الله ba su ɗauki wani abin koyi ba a gare su sai manzon Allah allazi ba'athahu Allah mu'alliman lil imani wanda Allah ya aiko shi mai sanar da imani wa bayyana lil furqani wa wallahi ma arafu lahu imaman gari ba a san wani imami in ba shi ba illa rajulan yadulluhu ala ma qalahu sai dai mutumin da zai nuna masa akan abin da annabi ya faɗi sai dai dai da alikan wa ahlal ya yadulluna ala ta'atillah ulama sunna a kullum aikin su kenan yadulluna ala da ulama usuna wattiba'u ne wasiro ويقولون على طاعة الله ويحذرون من اتباع شيء فأيدلون من كلمة فكشف إلا رجل يدلهم على ما قاله صلى الله عليه وسلم وجاء به كان النبي ذو شيء من الكبر والعلم والإيمان an ce ba za a tsara ba ko yana da tsawo